أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا تراه يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الخلق وترى ونزل قليلا من النار فصار عرها ترى ثم ابتلاه بذبح ولد ثم ثم ابتلاه بذبح ولده فعاد عش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألس والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة muna sha biyu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da ya daidai da bakwai ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci masjidul Imamil bukhari a wannan layi na shehu abdullahi dan fudiyo sannan a cikin wannan wato gari na sakwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa ƙur'ani ya zama hujja a kan mu allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa muna cikin tafsiri a suratun nisa'i mun tsaya ainihin wato a aya ta ainihin wato arba'in da biyu za mu tashi aya ta ainihin wato arba'in da uku ita ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi akrama sallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله تعالى يقول ألم ترى بك غني ilal ladina zuwa ga waɗannan da utu nasiban aka ba su rabu min alkitabi na littafin Allah amma yashtaruna dalalata sai suka sai bata wa yuriduna sannan suna nufin an tadillu sabili sai sun batar da ku sun sa kun bar barki madaidaici ya tabbata a cikin littafin zadul masir fi ilmin tafsir na jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad ibn al-jawzi wanda ya rasu hijira da shekara 597 ya kawo cewa malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da saukar wannan ayar ya kawo maganganu guda uku akwai malaman da suka ce annaha nazalat wannan ayar ta sauka fi rifa'at bin zaid bin tabu wani mutum ne magana ta biyu akwai malaman da suka ce annaha nazalat fi rajulaini ta sauka akan wasu mutane ne guda biyu kana wayannan mutanen sun kasance idza takallama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lawwa al-sinataha ko al-sinatahuma sai su karkatar da harshen su wa abahu sai su aibata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama magana ta uku akwai malaman da suka ce wannan ayar ta sauka ainihin wato akan yahudawa ne Allah madaukakin sarki da yace alam tara wannan hamza hamza ce wacce take harful istifhamin ne mabniun alal al lam kuma harfu nafayin ne wa jazmin wa qalbin mabniun ala al-sukun ترى فعل مضارع نيم مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف إلا وهو الياء والفتحة دلت على ذلك وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت كيمي سولاري بك جنيبا إلى حرف جر مبني على السكون الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بإلى أوتو كما أنباسو أوتو فعل ماض مبني على ما لم يسمى فاعله سنن مبني ala dhammi alal ya'il mahzufa dan asalin shi utiyu ne akwai ya'un kafin wawun din sai aka hazzafa ainihin wato ya'un din sai aka bar wawun din da aka wawun din sai zamanto fi mahall raf'in na'ibul fa'il amma asalin fi'ilin wato wannan ya kamata ya samu mafulin bihi guda biyu ne duk lokacin da fi'il ya kamata ya samu mafulin bihi guda biyu idan aka gina shi akan mabni lil jahul ko mabni ala malin fa'iluhu to sai a hazza fada sai a badda amma da Allah madaukakin sarki aka gina shi a kan ma'alu da yace alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu abu na abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa ya alamu. sai wanda na atainahumul kitaba tun da fi'ilin ata a can ya zo akan mabniyun ne lil ma'alu sai zama atina hum din ne fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwal alkitabu shine maf'ulun bihi sani amma anan sai aka hazzafa maf'ulun bihi awal saboda an gina shi akan mabniyun alama da musamman fa'ilu da aka nasiban sai zamanto ne maf'ulun bihi din awal. Milar kitabi kuma aljar wal ka iya cewa shibhu jumla shine fi mahallin nasbin wato na ainihin wato nasibar da haka in mutum ya gama tunda an samu sila na allazi ka'ida kuma yana buƙatar al'aidu wanda zai koma zuwa gare shi da haka wawal jama'a dai shine al'aidu wanda yake komawa zuwa ga allazi da haka wal jumla ita ce wato silatil mawsul la mahalla la hamil al na ainihin wato allazi din abul hayya annasib kuma kamar yadda muka faɗa shine alhazz rabo abul hayyan a cikin tafsirin shi al-bahr muhit yace wa zahiru lafzi allazina utu zahirin lafazi da Allah ya amfani da shi anan yace alam tara ila allazina utu baka ga wa'annan wa'anda aka ba ba yace lafazin yashmulul yahuda wannan tsara ya kunshi yahudawa sannan ya kunshi ainihin wato kiristoci sannan ya ce wa ya kuri kitabu ibaratan an tauratu wal injil sannan littafi da Allah ya faɗa a nan ya ce utu nasiban min kitabi an ba su rabo na littafi to ya kunshi littafin at-taura da Allah ya saukar da kuma littafin injila da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wasu malamai suka ce wato alkitabu a nan gurin ana nufin ainihin wato attaura wasu malamai suka ce ana nufin ainihin wato shine sashen ilimin da Allah madaukakin sarki ya sanar da su na siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafin su dan Allah ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil wannan sifar sun same ta a rubuce a cikin littafin su na at-taura da kuma ainihin wato injila wasu suka ce ilmu ma huwa hujjatun alaihi alaihi minhum fa ilimin da yake hujja ne akan su fakat wasu malamai suka ce kufurhim bihi wato ce mu ainihin wato littafin da suka ainihin wato yi Allah madaukakin sarki ya tabbatar a ayoyi da dama cewa lallai wa'inda aka ba wato littafi ko dai wani lokaci ya kunshi yahudu ko da tara ko ya haɗa duka guda biyu su yake magana ya ce za walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu sai ce "Na nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka annahum la ya'lamu wanda aka ba su littafi sai suke watsi da littafin Allah a bayan su kamar ma ba su san ainihin wato littafi bane shi yasa ce wa innal ladhina utul kitaba wa'inda aka ba su littafi la ya'lamun annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa lalle littafin da kuma wannan annabin da Allah ya aiko na ƙarshen zamani gaskiya ne daga gurin ubangiji sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan a suratul ali imran ne yace alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab baka ga wanda aka ba su rabo na littafi bai yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiran su ana cewa ku zo littafin Allah ya hukunci tsakaninku thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sannan ana samun wani bangare daga cikin su suna juya baya su da hukuncin da littafin Allah madaukakin sarki zai yi musu sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in tutiqu fariqan min alladhina utul kitaba idan kuka ce za ku bi wani bangare daga cikin waɗanda aka ba littafi yahudu ko nasara sai Allah ya ce yaruddukum ba'da imanikum kafirin sai sun mayar da ku kun koma kafirai bayan da kuna da imani sannan Allah ya ce mana latubula wanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wallahi sai na jarrabe ku cikin kawukan ku da dukiyar ku sai kun ji maganganun banza wajen wa'inda aka ba littafi sune Yahuda da nasara sannan Allah ya ce mana wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah na yaba al'ummar da ta gabace wanda muka ba su littafi wasiya da kuma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lallai ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum abinci wanda muka ba su littafi yahudi da nasara to lallai ainihin wato halal ne gare ku shi yasa Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقطي الجزية عن يد وهم صاغرون sannan Allah madaukakin sarki yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al-amalu faqasat qulubuhum wannan din me yake nuna maka lalle wa'inda Allah ya ba littafi su ne ainihin wato yahuda da nasara shi yasa ya ce wa ma tafarraqal na hutun kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyana. wa'inda suka ainihin wato rarrabu ba su rarrabu ba wa'inda aka ba su littafi sai bayan da shirya ta zo musu da dalili daga wajen Allah ta maɗaukakin sarki sannan sai suka ainihin wato juya mata baya to ne Allah maɗaukakin sarki sai ya ce yashtaruna dalalaka suna siyan bata asalin a yi shikira ofin luga ne a tabdilu ko al-ibdalu canji siye da mai siyarwa dama idan ka je za ka sai wannan wayar babu yadda za a yi siye da siyarwa dama ya aku sai idan an samu canji kai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum shi ya ɗauki waya ya baka da haka in ka kalla za ka ga wani abu ne ya faru na canji musanya ka ɗauki kuɗi ka bayar ka ba da wani abu duk kuma wanda yake son abu a gurinka in ka ajiye kaya a shago to dole sai dai ɗauki kuɗi ya baka ka ɗauka ka bashi kai ma in ka je wani gurin kana so sai dai ka ɗauki kuɗi ka bayar sannan a dauko a baka shi yasa ake kiran siye da siyarwa a ce masa alistira'u saboda musanya ne ka bayar da wani abu kai ma a baka ainihin wato wani abu Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da wanda ya ba su ilimin littafi ya ce la tubayyinun lahu lin-nasi lalle ku fito kuwa mutane bayanin littafin nan wala taktumuna ku kakku boye musu shi amma fa na bazu wara a zuhuri sai suka yi watsi da wannan alƙawarin da suka yi da Allah a bayan bayan su washtarau bihi samanan qalila sai suka siyar da littafin da kuɗi ɗan kaɗan Allah ya ce fa bi sama tun da abin da suka siyar ku na littafin Allah sannan ya ce innan lalina shtarul kufra wanda suka sai kafirci bil imani suka yi musanya suka ɗauki kafirci suka bayar su suka karfi imani sai ya ce wa annabi lam yadurullaha shi'a ba za su iya cutar da Allah da komai ba a lahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi. sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar cewa an samu wasu yan kaɗan daga cikin yahudu wanda su ba su yi wannan halin ba Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila daga cikin ahlul kitabi akwai wanda sun imani da Allah sun imani da abin da aka saukar musu sun imani da abin da aka saukar muku Allah ya ce ba su siyar da ayoyin Allah da kuɗi ainihin wato ‘yan kaɗan ba. To da haka sai Allah ya ce ya shitaruna dalalata suna wato canji mutum ya miƙa shirya ya karɓo ainihin wato ɓata akwai wanda suka zaɓen makansu irin wannan da aka yi shtaruna wato fi'ili ne na ishtara yashtaru sai aka tsara wawan sai ya zama na jama'a da aka zai zama yashtaruna fi'ilun mudari'un ne alama wa alamatu rafihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli rafin fa'il ad shine maf'ulun bihi na ainihin wato ya yashtaruna don haka abdalalata masdar ne domin fi'ilin dalla akwai ya zillu akwai dalla ya zallu duka ana faɗansa da fuskokin guda biyu yana zuwa fa'ala yaf'ilu yana zuwa kuma fa'ala yaf'alu bil fathi shi yasa masdarinsa idan an ce dalla ya zillu sai a ce dallan wa dalalan wa dalalatan duka masajir ɗin guda uku ana faɗa ya zo a cikin wato littattafai mabambanta na lugha fi'ilin dalla da dado da ainihin wato lamu ɗinsa guda biyu wanda malamai na lugha suka ce asalin sahihun da dullu ala ma'anin wahid asali ne ingantacce yana nuni akan ma'ana kwaya ɗaya wa huwa daya shine tudarkar abu wa huwa daya'u shay wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi shine abu ya tozarta ya tafi ba ta inda ya dace ya tafi ba shi yasa fi'ilin dalla muda'af ne kulati domin muna da kashe-kashen fi'ili masu lafiya da marasa lafiya a duniyar sarfi marasa lafiya gida takwas ne akwai misalin wawi akwai misalin ya'i akwai naqis wawi akwai naqis ya'i akwai ajwa wawi akwai ajwa ya'i sannan akwai lafif maqrun akwai lafif mafru sannan masu lafiya gida bakwai ne akwai sahihu salim alladhi salima min al-hamza wa tad'if wa min hurufi illa salaka sannan salim din akwai sulasi akwai rubai sannan akwai mahamus mahamus din akwai mahamusul fa'i mahamusul aini sannan akwai mahamusul la sannan akwai mudaf mudaf din shi ma akwai sulasi akwai rubai to dalla kuma yana daga cikin nau'i na fi'ili wanda yake mudaf ne domin an ninka harafi guda biyu da ainihin fi'il dinsa da fa'ul fi'il dinsa domin dalla asalinsa zalala ne wanda yana babin fa'ala ne to tunda a ƙa'ida na su malaman nahau da sarfa idan aka samu harafi guda biyu jinsi iri ɗaya ɗaya asatin ɗaya almutaharrik da wannan shirka ne da ba ta yafe shi da aka sai a shigar da ɗaya cikin ɗaya ta hanyar yi masa ainihin wato shadda shi yasa a maimakon a ce dal in ka kalla za ka ga lamun ta farko na ta biyu mutaharrika ko sai aka ɗauki shadda aka ɗora mai sai koma ainihin wato dalla to akan ce dalla shai ne kafiya wa gaba idan abu ya koyu ya faku sannan akan ce dalla shai ne halaka wa talifa idan abu ya halaka ya lalace sannan akan ce dalla shi shine idza da'a idan abu ya tozarta sannan akan ce dalla an tsariki, wane ya bace daga hanya shi ne idza hara idan ya rude sannan akan ce dalla rajul ne mata wa tara turaban idan mutum ya mutu ya zama turba sai a ce dalla sannan akan ce dalla kafir shine idza gaba an hujjati idan kafiri ya rasa hujja akan abu sai a ce dalla kafir sannan akan ce zallan nasi wato idan gaba anhu hibduhu idan mutum ya haddace abu abin da ya haddace ya gudu sai a ce dallan nasi sannan akan ce shi ne a amilar amalan lam yudda alaihi nafsuhu aw zahaba haba'an idan ka aikata aikin da daga ƙarshe baka samu amfani ba ya tafi a kura sai a ce dalla ta'ayuhu sannan akan ce zalla da ma'anan kaba. wato man a ajaba bi ra'ayi duk mutumin da yana da wani ra'ayi ra'ayin sai zaman to yana birge shi da kanshi sai a ce dalla ya bata sannan akan ce dalla amaluhu shine batala aikin sa ya lalace sannan akan ce dalla tariqal mubin wani ya karkace ma hanya madaidaici shine in harafa anil huda ya karkace ma shari'a sannan akan ce dalla annu shine lam yahtadi ilayhi in bai shiri ba zuwa ga abinda ya kamata a ce ya shiri sannan akan ce ainihin wato dalla shi aw anhu au fihi shine idza faqadahu idan ka nemi wani abu ka ainihin wato rasa to shi yasa suke cewa ziyadatul kalma fil mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da kace qama ya tsaya to akwai bambanci da aqama kuma da haka qama ya tsaya amma aqama ya tsayar da shi Da kala ya shiga amma a da kala ya shigar da shi jalasa ya zauna amma ajilarsa ya zaunar da shi don haka akwai wanda yake a kankin kanshi shi batacce ne idan ka ce zalla to ya bata shi a kankin kanshi amma akwai wanda yake a zalla shi ya bace kuma yana batar da wani shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo maganan fir'auna ya faɗa ya ce wa a zalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya batar da mutanen shi bai shirya da su ya ɗora su akan tafarki madaidaici ba Allah ya ce qul ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba ku littafi sai ce la taghalu fi dinakum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu katiran kun ga su sun kata sannan suna katar da wa wasu hadisin abdullahi bin amr bin al-as yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantizahu min al ibadi. Allah babu yadda za a iya kwace ilimi daga bayi ta hanyar fuskewa mutum an san shi ya yi karatu an zo an zazzauna za a fara karatu kuwa ya buɗe littafi sai ya ceto to jama'a da Allah a yi haƙuri a ce ala ga ta malam me faru ya ce kun san ina da yan adawa a garin nan wallahi jiya ina kwance kawai sai suka da koma maya sai suka ƙwace karatu. yanzu ni kaina wallahi sunan ma littafin da kuka zo da shi sai kowa ya faɗa min kai mai sunan littafin ka karatun ya gudu annabi ya ce Allah babu yadda za a yi in ya baka ilimi ya masa irin wannan karfi ba zai taɓa yiwa ba ya ce wadakin ya ƙabidul ilma bi ƙabdil ulama Allah zai ɗauki ilimi ne ta hanyar ɗauki malamai Allah zai ɗauki ilimi ne ta hanyar ɗauki malamai shi yasa kai dai kawai yanzu Allah zai ya ba mu ikon mu aikin nan dan Allah mu abin da za mu amma karatu an a hankali sai yanda hankali idan kana karanta littafin tabiinul warqa na Abdullahi Gondo tafiya suke yi a fagen daga a hanyar yaki wancan malamin mustafa Gwani ya ji labari cewa majalisin shehu ana haɗa maza da mata maza a gaba mata a ba ana karantar da su sai ya ɗauki takarda da biro ya rubuto baituka guda biyar عليك منا تحيات مباركة شممنا منكم وسكا من يلاقونا أي ابن فودي قم تنذر أولي الجهل لعلهم يفقهون الدون والدنيا فامنع زيارة نسوان لوعدك إن خلق الرجال بنسوان كفاشينا har da ya gama baitukan guda biyar wa abiyatul mustafa bajjin mutammimuha fi amalashi ma a zaidul addi yakfina yana gamawa sai shehu abdullahi ya ce sun a shehu sannan sai shehu ɗan Bude ya ce ma abdullahi gondo an ta'aula bi ijabatihi an abiyatihi habi ya ce kai ya mutuntanta ba shi amsa ya ce fa sai na ce sam'an wa sa'atan da irin baharin da ya rubuto wa shehu waka yana mai nasiha nan take shi abdullahi ya ɗauki wannan baharin Ya ce ya ayyuhal ladhi qad jaa na san allima qulta fasma anta ma qulna inna shayatin in ja ja'u li na hum man yabsuna su'al qawli tubyana latna nukhalidu bin niswan kayfa wa za kunna nuhaddu lakin qultu sallamna ya dauki baiti ya biyar shi ma ya masa goma nan take ba je kaka dawo amma yanzu ba zai da hali ba yanzu irin karatun da su shehu abdullahi suka yi karatun wata ne ba ga littafin shi nan bashin suna rasin na sarfu alfiya ce ai ko a nan garin ba kowane zaure wannan littafin zai karanta sai suna rasin littafin shi na sarfu shi nan da littafi albaharul muhi na hau baiti dubu hudu da wani abu Ga shi nan da littafi alfiya ta usulul fiqh shi nan da alfiya ta alqawaid al gashi nan da alfiya ta kitabu miftahu tafsir baiti dubu da da wani abu dan ɗalibi su haddace da san ka'idodin tafsiri kafin su hau tafsiri to ba shi yasa ake ce masa balaraban mutanen yamma ba eh daga kansu har duniya ta kare a nan Najeriya wallahi da kyar za a samu wanda zai yi karatu irin nasu ba ma wanda ya sai kana bibiyar karin littattafan su za ka gane mutanen nan sun yi karatu ba na wasa ba wallahi to kaga tunda suka tafi kafin a samu wani wanda zai kwafe makwafin su yanzu to abin gaskiya da wahalan da can gaske da wahala ga ko a cikin tazino ai akwai jimiyyar da wanda yake yaban malamin su jibrila in mutum yana kankan karatu ka shaƙi tazino ka zo ka ce mai da Allah wayannan baitukan da suke karewa da jimun jimun dinnan nan baiti 60 da wani abu ne. ka ce da Allah ya fassara masu za ku yadda za ku kare da shi to sai annabi ya ce Allah ba zai ɗauke ilimi ba sai dai ya ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai hatta idan lam yuti aliman in ya zaman to malamai sun wuce to shikenan ittakhadha an-nasu rukusan juhalan sai mutane su yi riko da shugabanni jabirai ga kuma da riga ta malanta wasu ilo bi ghairi ilmin a tambaye mutum abinda bai sani ba fa afta bi ghairi ilmi shi ma ya fatawa bai sani ba fadallu wa adallu sai ya bace ya batar da wani to yanzu batattun mabiya da batattun malamai akwai su a cikin al'umma mutum bai san abu ba zai yadda cewa bai sani ba a tambayi wanda ya sani sai ya dora ma kansa ainihin wato matsala ta abinda ya fi sa wajen dole sai ya kwakulo ya ba da ainihin wato amsa a kai shi kalmar kata a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni kamar haka akan kawo ta da ma'anin al'igwa wato halaka Allah ya magana akan shedan yace wal qad wal qad azalla minkum zibillan katiran afalam takunu daqilu sannan kan kawo kalmar zalal da ma'anan al-khusran shine tabiwa Allah yace falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu tulu abna alladhina amanu ma huwa ta'iu nisa'ahum وما قيل الكافرين إلا في ضلال sannan kan kawo azzalal ana nufin ashiqa shine ashiqa tabewa Allah madaukakin sarki ya ce fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wasu su'ur sannan akan kawo kalmar dalal ana al-futlan shine banna wallazina qutilu fi sabilillahi falan yadhilla a'malahum sannan al-qata'u kuskure ana ce masa ad-dalal dan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa gadau ala tsari hardin qadidi falamma ra'awha qalu inna ladalluna sannan al-mautu wato mutuwa ko halaka ana ce mata addalal wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun sannan annasiyan mantuwa ma ana ce masa addalal shi yasa Allah ya ce an tadilla ihdahuma fa tudhakkir ihdahuma ukhra sannan aljahl wato rashin sanin abu ana ce masa addalal kamar yadda annabi Musa ya ce wa fir'auna qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin sannan akan ce ainihin wato azzalalu da wa'annan ma'anonin الراغب الأصفهاني فآية الضلال شين الأدول عن الطريق المستقيم إن أنت بطا شين متن يكركتي وتفركي مديدتي abinda dama duk lokacin da aka ce tafarki madaidaici to kishi yasa shine bata shi Allah ya ce manin tada fa inna ma yahtadi wa man dalla inna ma yadhillu alaiha وما ربك ب... وما كنا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ابن عباس يفعل karkashin wannan cewa wato yashtaruna dalalata yace istabdu az-dalalata bil iman mutum ya ɗauki bata ya bayar ya karbo imani shine abinda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato nufi to dan haka malamai suka yi maganganu akan wannan cewa muqatil ce istablu at-takriba sun canza ƙaryata annabi muhammad bin nabi da zuhurihi bi imanihim bihi qabla zuhurihi wa istinsalihim ilayhi imanin da suka yi da cewa idan Allah ya kawo annabi za su yi imani da shi za su taimake shi da Allah ya kawo Annabi kuma suka yin imani da shi suka yadda da ainihin wato shi sannan wasu malamai suka ce istira'u dalala huna huwa ma kanu yabzuluna min amwalihim shine abinda suke ainihin wato yadawa na dukiyarsu min amwalihim li ahbarihim ala tathbiti dinihim wajen sun san abinda suke bata ne amma su dauko kuɗi su kashe suna so su yi mutane sun tabbata akan ainihin wato batan su sannan wa yuriduna bayan haka kuma suna nufin an tadillu sabil ko kuma sai kun bace kun bar tafarki madaidaci ko san kullum mutum idan ya lalace to so yake lalata su yawa a gari ta yadda an tashi buga misali ya ce ta ba shi kaɗai ba ko kulle ka aka yi a gidan yari ko kurkuku ko a sai sai ka ga idan da abokan fira sai ga suna ɗaya maka cewa baka taka damuwa ba amma yana cewa an zo an yi belin kowa kowa zai fita kai kaɗai ka rage a ciki yanzu ne sai ka ga damuwa ta ƙaran ma to a kowa inda su in sun lalace to tashi suke so suke kuma sai sun ga kowa ya lalace shi ya yasa kake ganin yahudu sun tafar wa duniya so suke sai sun lalata kowa ko dai direct ko kuma indirect haka ake don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalmar ainihin wato Sabir cewa tana zuwa da ma'anoni da dama a cikin littafin Allah da haka da ya kawo wa yuriduna suna nufin an ta tadillu sabil an tintin da harfu nasbin wa mazdarin ne tadillu fi'ilun mudari'un mansubun bi an wal wawu shine fi mahalli nasbin fa'il as-sabil shine maf'ulun bihi wal masdar al mu'awwal min an wal fi'il ne fi mahalli nasbin mafulin bihi na yuridu da haka maimakon a kawo wa yuriduna idlal as-sabil sai aka kawo wa na an tadillu as-sabil suna nufin su ainihin wato batar da ku su sa sai kun bar tafarkin Allah yanzu an ce akwai wata kata tana nan me sunan ta ma ne da menene an ce yanzu an bazo ta ita cikin garin sakwatan nan akwai yanzu samanin da ba su da aikin yi sai wannan tatar billahi lazi ka ci gaba da cin wannan kudin in ba Allah ya maka tofiki ka tuba ba ko ka tafi lahira a haka in ba rahamar Allah ba ce ta lullube ka wallahi in ba a hango ka a wuta ba a dan jira hayaki ne to amma sai hango ka a wuta a cikin watan azumi fa a irin wannan gari wanda su shehu suka sha wahala ta kai jihadi a ce wai an turo sai kaga wasu a cikin watan ramadana suna ainihin wato tata wai an ce yadda ake wai da wani kulub da wani kulub ne za ka je ka sacewa in an ci ka ji kaza in ba a ce ba shi ke wani ya ce min kuma ana cin kuɗi akwai wani ya ci dubu ɗari wani dubu ɗari biyu wani dubu ɗari uku ka sani in ka ci kuɗin wuta balbal ka ci wallahi in ma gara ma ka yadda cewa haram kake ci ya fi maka sauƙi da ka halatta abu domin halatta abu kuma wani tsarin laifi ne akan haramci gara ma ka yadda cewa haram kake ci ka yadda kawai haramci da ka je garin ƙoƙarin sai ka nemo ma kanka mafita ka halatta duk ba yana daga cikin ɗabi'a na yahudu ba shi yasa wani ya zo zai maka tambaya sai ya feke tambayar ya mata tiriri tukunna yadda yana so ka halatta mai abin da yake kuma ba a yin haka yahudu ne dama ɗabi'ar su duk sanda Allah ya halatta ya haramta abu sai sun biyo ta ƙofar da sai sun abin ya zama halal an ce masa kasta fi kiɗan alade haramun ne sai su je su narka kiɗan sai su siyar sai ta kashe kudin mun ayi magana sai ce ai Allah ya ce kar a kire ko ba su ci ba ba dabara bari? ba wayo bane wayo ne ba ko wanda suke yin waya in da haka muna kira zuwa ga samari musulmi wanda suke shiga wannan tatar su duk tsoron Allah su fita daga cikinta su daina kowa ya je nemi aikin yi hanya ta halal musamman yanzu da rayuwa ta zama ba tabbas mutuwa ko da yaushe za ta iya dadama kace gaba da kai yanzu ba kamar yau wani ake maganan azumin nan saura kwana ka za a fara yanzu ba gashi ba an zo saura kwana nawa yanzu saura ma ga yau kwana goma sha biyu da fara azumin nan da yadda yanzu rana ya sai wata dawo shikenan tafiya ta yi tafiya ta kai sai dai maganan kuma sallah saura kwana nawa to tunda baka san yaushe mutuwa za ta zo ba kar ka je kana gurin tatan ma mutuwar ta datse ka ta dauke ka a gurin wallahi a cikin zugar yan tata za ka kai shi saboda yi ba aka kulle abin alama mata alai abinda kowa ya mutu a kan shi a kan shi Allah zai tashe shi da haka yana da kyau su ji tsoron Allah a bari akan kawo kalmar asabi da ma'anan ainihin wato aikin da'a shi yasa Allah ya ce wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka ku ciyar da dukiyarku saboda Allah kada ku jefa wato kanku cikin halaka sana kan kawo kalman ainihin wato asabil da ma'anan albalak abinda zai isar da kai zuwa ga wani guri shi yasa Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila sana kan ce asabil da ma'anan almakraj shi yasa Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila nas asabil anan da ma'anan almakraj shine mafita sannan akan ce asabil da ma'anan almaslaku hanyar da ake shiga shi yasa Allah ya ce mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a min yayi muni ya zamanto hanyar zina ita ce hanyar da mutum yake bi sannan akan ce as-sabilu da ma'anan addini Allah ya ce wa annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana sannan akan ce as-sabilu da ma'anan al-manhaj hanyar da masu imani suke kanta shi yasa ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarki ya bi hanya ya bi manhajin da wa'ancan masu imanin na farko sahabbai ba akan ki suke ba sannan akan ci ainihin wato as-sabil da ma'anan as-tariq hanya shi yasa da zo maganar hijira yace illal mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila sannan akan ci as-sabil da ma'anan ainihin wato al-hujja Allah ya ce walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila sannan akan ce as-sabil da ma'anan al-udwan wuce gona da iri shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil sai ce innamas sabilu da haka as-sabilu anan da ma'anan al-tajawuzul had ko al-udwan wuce gona da iri sannan akan ci as-sabilu da ma'anan al-ithmu shi yasa Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun sun ce ba yahudi ya ce in ya ci kudin ka in kai ba ba yahudi bane to ko lahira aka je to ya ci bilis ba abin da zai faru haka suka faɗa wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinari akwai wanda in ka bashi dinari ɗaya ma to ba zai ba ka ba sai fa ka tsaya an yi jan ido da koren ido da yalan ido sannan zai baka Allah ya ce zalika bi annahum qalu abin da yasa kaga sun dauki wancan matakin saboda sun ce laysa alaina fil ummi na sabilu inda kai ba bai bude bane suka ci kudin ka to ganin suke sun ci bilis ko a lahira ba abin da zai faru shi yasa sai kaga da an saci kudi daga Najeriya an haura da su to sai dai kai ta wahalar banza kudin ba zai dawo duk ma wani wanda ya ce maka kudin zai dawo ba ta maka lokaci yake a to yaushe ne kasa za ta zo tattalin ce ya ginu cikin kaso 100 kaso 60 da wani abu akan kuɗin da mutanen ku suka sata ne suka kai su hauka suke da za ta bari a dawo da kuɗin ba sai dai a kan rubuce-rubucen iska ba a yi ta fama da fayil daga nan zuwa nan shi kenan haka za ta ɓata ma lokaci saboda ganin suke dama idan sun ci kuɗinka sun ci halar ko a lahira ba abin da zai faru to wannan yana daga ainihin wato ciki shi yasa Allah ya ce laisa alad du'afa ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصبوا لله ورسوله سيأتي ما على المحسنين من سبيل sannan al'amru wa abinda Allah ya umarni da kuma sunnar annabi Muhammad Allah yana ce maka as-sabilu da haka yace kul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana goma man ittaba'ani babban malami Sheikh Amir Siddiqi a cikin addu'aul bayani fi idah al-Qur'an bil ya faɗa ya ce zakara fi hadhihi al-aya anna alladhina utu nasiban min al-kitabi ma ijtirahim ad-dalala yuriduna idlal al-muslimina Allah ya ambaci cewa waɗanda Allah ya ba su littafi su sun yi watsi da littafin sun kibi na kaso suke duk al'umma kuma da Allah ya aiko da littafi sai sun tsaya kuma su kuma ba za su bana su littafin ba shi yasa muna ƙara kira cewa duk abin da yake haƙƙi ne na musulmi a ƙasar nan musamman matsala irin ta aikin hajji kasancewar ta ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar musamman azumi kasancewar ta ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa guda biyar to lalle ya zama wajibi a tashi a ƙwato wa musulmi haƙƙinsu in dai muna da wakilci musulmi wannan shine abin da ya zama ainihin wato wajibi sannan Allah madaukakin sarki ya ambata a wani gurin dalilin da ya sa suke so yadda suka lalace mu ma sai mun lalace ita ce hasada Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi law yurdukum min ba'di imanikum law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim suna so yadda ku suka zama kafirai kuma ku zama ku zama kafirai saboda ainihin wato hasada da ke gurin su shine kawai babban dalili to a gurguje saboda yanayi na lokaci bata akwai dalilan da suke kawo mutum ka ga ya samu kan cikin bata dalili na farko akwai adamu tikdamul insani mawahibu mutum ya daina amfani da baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa fit tafakkur fi ayatin lahi wajen tunani akan abin da Allah ya ajiye na aya a sama ko kasa Allah ya faɗa ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun so da yawa Allah zai ajiye abu a sama ko ƙasa wanda ya kamata mutane da sun zo su tsaya su yi tunani su ga girman Allah amma sai su wuce ba ma wanda yake tunani yau inda bature zai wani abu na ci gaba a zamanance to za ka iya ganin dandazon mutane an tara ana ta kallon abu amma a kankin kankin kanka kai Allah ya ajiye ayoyi da ababen lura da har duniya ta tashi babu wata halitta da ta isa na buga misali a gurin karatu ranar nan na ce yanzu akwai wani bawan Allah wani mutum ya kai shekara 60 ranar nan sai ya samu matsalar fitsari sai ya tafi asibiti da ya samu matsalar fitsari a asibiti sai likita ya rubuto masa wasu magunguna aka yi masa bin aka ce zai je jarraba wannan idan matsalar ta warwaru to shi kenan ba sai an masa aiki ba idan kuma matsalar ba ta warwaru ba sai an masa aiki kafin ya yi fitsari da ya kalli bil kawai sai ya bashe da kuka sai likitan ya ce masa me kacewa kuka maganin ne kake ganin ya tsada ya ce wallahi ba maganin yake wa tsada ba ya ce yana kallon ne tun daga lokacin da ya zo duniya Allah ya kyale shi ba a taɓa ce mai idan zai yi fitsari ba ga bil ya ce da tun da ya zo duniya da in zai yi fitsari sai an turo malayaka da zungurin bil kafin ya yi fitsari ya ce a ya shiga uku yanzu ɗan adam da Allah ya yi shi ya san yana buƙatar ya kamata ya kwanta ta dama da hagu sai aka yi masa kunne kunnen nan ba a yi shi wani katako katako ba kore durin sai aka yi shi da wani irin fata wacce take da wani irin safarin ɗin da duk yadda ka kama ta kamar ɗaka saki za ta koma yadda take yanzu da an maka kunne kamar wannan abun in ka kwanta ya tokare kai a za ka yi ya za ka yi yanzu wanda di yake gani wallahi ba zai gane ganin nan da yake amfani da shi ba ni'ima ne sai Allah ya jarrabe ka ya ɗauke ganin na sati ɗaya ya dawo maka da shi sannan za ka gane ni'ima ne shi yasa yake wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi so da yawa Allah zai ajiye abu na wa'azi a sama ko ƙasa amma mutane suna wuce ba ma wanda yake ɗauka wannan abin wa'azi ne yanzu wannan finger din na hannu kamar yadda na faɗa a gurin karatu me yasa a maganar tashin alkiyama da Allah ya zo yace aya hasabul insanu allan a izama sai yace bala qadilina ala an nasawiya yace wallahi muna da iko ba ma shi dan adam din ba wannan zanen da ke hannunsa Allah ce sai mun dawo da shi yanzu waye san adadin mutanen da ke garin Sokoto da Najeriya da duniya a yanzu to yanzu wannan fa hannun wannan irin wannan nawa zanen duk duniya babu mai irin shi ne kaɗai nake da shi sannan kuma na hannun dama daban na hannun haguwa shi yasa idan ka je kai tamfurinkin a wani guri duk ranar da ka dawo ka danna kwamfuta ta ce kai ne kai ne saboda duk duniya ba mai irin naka kai kaɗai ne in banda Allah maɗaukakin sarki waye ise wannan sannan abu na biyu az wal ma'asi na daga cikin abin da yake kawo bata shine aikata zunubai ga dangane da kuma saban Allah Allah yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun sana abu na uku shine ittiba'u shaytan bin shaydan shaydan din kuma na mutane ko na ainihin wato aljanu shi shaydan da matan san da aka yi jayayya a gaban Allah ya nuna annabi Adam ya yi ma Allah wulakanci shaydan tunda ya nuna Allah ya ce a ra'aitaka kai Allah baka gani ba ba ka yi ba sannan ya zo ya nuna Allah ya ce hadal karramta alayya wannan wanda kace ya bi ni in kai min jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa ni kuma zaka ga abin da zai faru wani gurin ya faɗa yace la aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na zauna musu akan tafarkin kamar da yake ثم لآتينهم من بين أي من بين أيديهم sai na zo maka ta dama ta hagu ta wala ta tajidu aktharuhum shakirin thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala ta jidu aktharuhum shakirin haka shi dan ya faɗa kuma yanzu duk lokacin da aka ce an yi kira da jama'ar Allah da jama'ar shaitan ta suwa ta tafiya yanzu nan gurin duk da yake da kake ganin ana taruwa amma da cewa aka yi an ɗauko wani mawaƙi daga wata ƙasa zai zo nan gurin zai buga ganga gangan gangan to sai an biya amma taron sai ya ninkin ba ninkin wannan sai ya ninninka to bin shedan sannan shi kuma shedan daga cikin aikin shi akwai umarni da mummunan aiki sannan da sa ka faɗi maganar da ta shafi Allah babu ilimi shi yasa Allah ya ce inna ma ya'murukum bis-su'i wal fa'ashahi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu sannan shedan yana ta alƙawurra na ƙarya da gurace-gurace Allah ya ce ya iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura zai wa mutane sa musu guri kana ganin ai sha Allah za a kai abu na hudu akwai al wacce ba ittiba'u jahilci da kuma bibiyar zato na daga cikin abin da ke kawo kata cikin mutane Allah madaukakin sarki ya faɗa wa bani Isra'ila ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum mutanen annabi Musa fa a gabanku fir'auna ya biyo ku har kuna bakin teku kuka cewa annabi Musa sanda kuka hango jama'ar fir'auna qala ashabu Musa inna la mudrakuna annabi Musa yake kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace Allah ya mun alƙawarin zai tsallakar da ni a nan wajen aka ce yadda kike ku da sandarsa teku ta bude kuka shiga kuka wuce wanda Allah ya yi ma wannan ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah amma ana tsallakewa da suka je suka ga wani suna bautar ma wani abu suka ce ya Musa da Allah na ilahan kama lahum aliha wayannan fa abinda suke bauta gashi suna kallo mu kuma Allah da muke bauta ba a ganin sa to kamata fa ya zama abinda ake bauta ana ganin sa ba wani jahilci ne wannan sannan da bin zato Allah madaukakin sarki ya ce wa in tafi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga tafarkin Allah saboda mafi yawancin mutane zata zace ne sannan akwai ainihin wato ashakku ko kwanto da kuma ainihin wato arraibu wannan yana daga ainihin wato ciki ko wato ashakku aljahal wattiba'u zan sannan na biyar akwai at-ta'assub wa wato ta'assubanci daban abin da iyaye da kakanni suke kai da haka Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi akwai wanda duk abin da zaka kawo mai na alqur'ani da sunnan annabi kana gama zai ce ai mu ba haka iyayen mu muka samu suna yi ba sannan akwai ashakku kokonto akan addini akwai wanda za ka ga kokontansa akan Allah da annabi ne ba duk abin da ya fito daga gurin shakka yake yana ganin kai anya ko wannan abin zai yi sannan akwai aljuhud musa abin da ya tabbata shi yasa Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun sai ce fa innahum la yukadzibunaka walakin na zalimi na bi ayatin lahi akwai wanda zuciyar shi bakin na karyata ka amma wallahi zuciyar shi ta yadda abin da kake faɗa gaskiya ne amma dai ba zai bi ka bane yanzu kuna tafiya da mutum a nan kan hanyar sai kuka hango abubuwa guda biyu A kan titi da kuka hango abu sai ka ce wancan abin ina ganin tsuntsu ne sai ce a'a akuya ne kai kana da tabbas kace ka rantsi da Allah wancan tsuntsu ne shi kuma ya ce ya rantse da Allah kuya ne ana zuwa gurin sai aka ga abin fur ya tashi ya yi sama me ke nan sai ya ce ya rantse da Allah duk ya tashi sama wallahi ba bari a kuya ne kaga wannan ai bakin ne yake me yake musu amma wallahi zuciyar ta san ƙarya ne abin da yake faɗa shi yasa Allah ya ce fa innahum la yukaddibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi abarajin musu ne kawai sannan akwai at-ta'abbi wal inas wa ta'annu wato ki da kangarewa da kuma ta'annuci wannan yana daga ciki fir'auna da Allah ya turo annabi Musa Allah sai da yace wala qad araynahu ayatina kullaha amma fa kadzaba wa aba akwai wanda duk dalilin da zaka juye mai sai ka ji sai wallahi bai yadda ba wani ma zai ce in za a turo wani da littafi daga sama yana kallon shi ya zako ba zai yadda ba sannan akwai alkibur girman kai yana daga ciki shi yasa annabi nuhu ya kira mutanen shi yace qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asaru wastakbaru girman kai yana ciki sannan san duniya da ruduwa da ita da neman ta kowane hali yana ciki yanzu in ka lura da ƙungiyoyin bata za ka ga babban abin da suka bashi shi muhimmanci shine infaki ta hanyar kiran mutane ko ba haka bane ba su damu da ma kiran mutane ta hanyar karantarwa ba sai dai a lura idan matar kana asibiti ka ta biyan kuɗin magani sai a zo a yi maka kara to wasu ta irin wannan hanyar ake ainihin wato jan su sannan akwai bin son zuciya yana daga ciki sannan yin izgili da abin da ya tabbata daga Allah ko annabi ga masu imani yana ciki sannan kafirci yana daga ainihin wato ciki sannan wuce gona da iri akan salihai bayan Allah mutanen kirki suna ciki yanzu muna garin sakkwata ne idan kana karanta littattafan shehu ko iya usunna ka ɗauka bubbuka da dama akan abin da ya shafi masail na kabari abin zai baka mamaki sai kaga abin da shehu ya mutu yana faɗa da shi amma yanzu an zo kan kabarin shehu ana ana yin wannan abu kuma ba dama kai magana abu ya zama bala'i da haka na rantse da Allah wannan abin da ake da shehu yana nan ba zai yadda da shi ba wallahi ba zai yadda da shi ba dan ya saba ma abin da ya karantar ai ba ba ga littattafan nan ba eh to saboda haka a ɗauko littattafan shehu a karantar duk wanda yake ji shi ɗan shehu ne magajin shehu ne to littattafan shehu zai karantar shi ne yi ma shehu gata ko kuwa to saboda haka Allah ya karawa wa shehu karama Allah kuma ya ji ɗan shehu Allah ya masa rahama mu ma Allah ya mana rahama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fiye mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi